Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon noma ko gauɗe kamar yadda wasu ke kiran cutar. Ba Noma ko ciwon gauɗe cuta ce da ke addabar tsoka da kitson da ke jikin kumatu. Talauci da ƙaranci ko kuma rashin abinci mai gina jiki na daga cikin abubuwan da ke kawo cutar, kuma cutar ta fi addabar yara tsakanin shekara biyu zuwa shekara shida. Cutar noma ta yi kamari a nahiyar Afirka. Hukumar Lafiya ta Duniya ta saka cutar gauɗe a jerin cututtukan da ba a fiye kula da su ba, wanda hakan ya sa Hukumar Lafiya ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar wayar da kai ta ƙasar da sauran masu ruwa da tsaki a harkar lafiya a Najeriya suka yi taro a Abuja don duba hanyoyin da za a bi don samar da mafita game da yadda cutar ke addabar yara musamman a Najeriya. Baya ga haka kuma an buɗe sabon asibitin kula da masu fama da wannan cutar a Abuja, saɓanin da da asibiti ɗaya ne kacal a jihar Sokoto da ke duba masu fama da wannan cuta ta noma ko gauɗe. Shin menene ciwon noma? Ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke asibitin Nizami a Abuja ya yi mana ƙarin bayani. Ciwon noma ko abin da a likitanci ake ce cancrum oris wata cuta ce da take addabar tsoka da tantani da kitsan da ke jikin kumatu. Tana fara da ɗan ƙaramin ciwo haka kamar ɗan ƙaramin gyambo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ta wawake naman da kitsen da sauran jijiyoyi da suke a jikin shi kumatin nan yadda haƙora za su fito waje sai ka ga ya ɓata wa mutum fuska matuka. Shin me ke kawo cutar? To, takamaimai abin da ke kawo wannan cuta ta noma ah, ba a tabbatar da shi ba sai dai ana ganin kwayoyin cutar nau'in bacteria wadda ake cewa physospirocate irin su pisiformis su da kuma wani lokacin idan yara suka yi kyanda ko tarin fuka sai ga cutar nan ta kuma aka ɗauki ruwan da ke wajen aka gwada sai a ga kwayoyin cuta da musamman na wannan ita bacteria ta physicophysformis a wannan wuri cuta ce wadda ta fi addaba yaran da suke da matsalanciyar yunwa wato tamowa kuma yawanci masu ɗan ƙananan shekaru an fi ganin ta tsakanin shekara biyu zuwa biyar amma ana iya ganin ta har sha hudu wani lokacin ma a cikin al'ummar da ake samu matsananciyar tamowa har manyan mutane sukan iya samun wannan cuta. To likita cutar tana da alamu ko sai ta yi nisa kafin ake gane ta. Alamun farko da ake gani na wannan cuta shine ya zama shi ko daga cikin shi kumatu sai ya kumbura ya ja yana ciwo sai ya zama ya dan samu kamar rauni abinda a turanci za a ce mai ulcer. To daga wannan dan alsa kuma sai ya fara girma kafin sai eh, ruwa ya fara fita ta wurin kafin cikin dan kankanin lokaci kuma sai ya girma ya fara cin ah, nama da kasu har da kashi yana tabawa da sauran abubuwan da suke a jikin ah, shi tun. Shin yara ne kawai suke iya samun wannan cuta? To noma cuta ce da ta shafi take da matukar alaka da talauci da zama cikin wuri marar tsafta. sannan yara ta fi shafa misali 'yan shekara biyu zuwa biyar wanda suke da cikin tamowa amma a duk al'umma da take da waɗannan matsaloli to ana iya samun har manyan mutane suna samun ita wannan cuta ta ah, noma. To likita wace hanya ake bi don shawo kan wannan cutar? Idan aka gane cutar da wuri ana iya hana ta'azarta sannan a yi maganinta sannan a gyara bannar da ta yi. Wanda ta ci to za a ga har sai an yi aiki a kan ƙashi in ta taɓa ƙashin sannan sai an zo an yi aiki a kan tsokoki da fata da sauran shi wanda likitan da ake cewa plastic surgeons sai sun yi aiki matuka kafin a gyara fuskar na amai da ita yadda take amma in an gane ta da wuri ta duk wannan abubuwan sun fi zuwa da sauƙi a wani bangare na duniya aka fi samun cutar noma wannan cuta ana samun ta duk ɓangaren duniya da yake fama da yunwa da talauci da zama cikin ah, ƙazanta amma dai alkaluma sun nuna cewar wannan cuta an fi samunta a sub-saharan afirka kuma ba abin mamaki ba ne an ga yadda talauci da matsaloli suke a wannan bangare na duniya alkaluma daga hukumar lafiya ta duniya wato who sun nuna cewar duk shekara ana samun mutum dubu da arba'in wanda suka kamu da wannan cuta saboda ka cuta ce da take addaba al'umma sosai. To likita yaya za a kwatanta yawan yaran da ke cin karo da wannan cutar ta gauɗe musamman a nan Najeriya? Akwai matsalar cutar noma sosai a Najeriya. Ah, wannan ne dalilin da yasa har aka buɗe asibiti musamman wanda ke kula da masu wannan cuta a shekarar 1999 a Sokoto. kuma yanzu ana kokarin a sake wani ah, buɗe wani asibitin saboda matsalar nan tana da yawan gaske. To a matsayinka na likita wace hanya kake ganin za a bi don kawar da wannan cutar? To cutar noma tana daga cikin cututtukan da za a ce rigakafi ya fi magani. Cuta ce da idan aka tabbatar yara sun samu tun daga haihuwarsu sun samu isasshen nono sannan bayan sun kai matsayin da za su fara cin abinci an ba su abinci mai gina jiki yadda za a kare yunwa da tamowa. kuma ya kasance an kula da tsaftar ruwan sha da wurin da ake zama to insha Allah cuta ce da za a iya kare ta sannan duk cututtuka irin su kyanda da ake alluran rigakafin su ya kasance yaran na sun samu haka to in aka yi waɗannan za a hana yaduwar wannan cuta shin menene bambancin noma da kuma cleft to akwai bambanci matuka tsakanin cleft da kuma noma shi cleft abu ne da ake haihuwar mutum da shi kenan abin da za a ce mai congenital abnormality ba kuma kwayoyin cuta ke kawo shi ba misali a ce mutum ko ya hada da wata bacteria ko wani abu ya mai cleft sai dai matsala da ta faru a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyarsa amma noma abu ne da yake faruwa bayan yaro ya kai watakila shekara biyu abin da ya zuwa shida ko kuma eh, kuma sai idan akwai wani dalili na kwayoyin cuta da yunwa da sauransu sannan ake samun shi eh, wannan cutar noma sannan cutar noma na cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ne abin yake faruwa to masha allahu likita muna godiya jama'a ko kun san cewa gwamnatin najeriya na da ƙudurin kawar da wannan cuta ta noma ko kuma gauda a najeriya nan da zuwa shekarar 2030 don haka kula da masu fama da wannan matsala kyauta ne duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku dr lawal musa tahir da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni hawa umar da na shirya na gabatar a har kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya